أحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا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 a jiya mun amsa tambayoyi da kuka bugowa kuka tambaya da kuma wanda suka kwana mana a hannunmu kuma a yau ma muna da waɗansu tambayoyi watakila waɗanda za mu ƙoƙarin amsa su sannan kuma ina ga akwai lambobin waya da aka watakila sa muku a kan screen sai wanda yake da tambaya ya bugo insha Allah za a yi ƙoƙarin ba shi amsa daidai gwargwado tambayan farko yau wanda za mu fara amsawa ta fito ne daga malama maimuna usman daga funtuwa kasar najeriya ta ce assalamu alaikum mahaifiyarta tana fama da ciwon leukemia kuma akalla kowanne wata sai an mata ƙarin jini saboda jinin yana yawan ƙarewa a jikinta wai an rubuta musu wani magani mai suna chlorambusul a asibitin koyarwa na jami'ar ahmadu bello da yake a zaria amma shi ma wai kamar yana ƙara shanye jinin ne da yana ƙarewa da wuri sannan an ɗauki bone marrow wato an ɗauki ɓargo an je an yi gwaji sannan an ce mata ta ci gaba da shan shi ma ne maganin busil ɗin sannan kuma tana yawan yin gudawa da kumburin ciki sannan da ƙuraje sun fito mata a jikinta wai likita tambayanta shine likita don allah suna neman shawara da kuma ƙarin bayani akan me ya kamata su yi allah ya ƙara ilimi da fahimta ya kuma saka da alkhairi ta ce ta gode malama maimuna usman funtuwa to shi ciwo na leukemia a ciwo ne wanda dama yakan shafi waɗanda suka ɗan manyanta akan samu mishkila ko kuma a samu matsala a wajen ƙwayoyin halitta da suke fitowa su shiga jini da sauransu wanda daga ɓargo ne ake halitta su to dama kuma gaskiya duk da baki faɗa mana shekarun mahaifiyarki ba ina kyautata zaton ta manyanta to dama ciwo ne wanda ake samun shi a wanda suka dan manyanta shekaru suka yi nisa da sauransu to menene leukemia ina ga shi ya kamata a fahimta menene leukemia leukemia wani nau'i ne na ciwo da ake kiransa watakila kamar kansa idan aka ce wannan abu kansa ne ko kuma da hausa sankara menene sankara ake nufi da sankara sankara shine wato waɗansu matsaloli da suke faruwa a halitta ɗan adam ana haifarsa tun yana ɗan ƙarami haka misali ɗan bebi a ɗauke shi a goya shi da sauransu sai ya zo yana ta girma a hankali a hankali da hannunsa da kafansa da jikinsa ko ina yana girma har ya kai munzalin inda Allah ya kaddara zai kai babu wani gefe ɗaya da zai kumbura ya fi ɗaya gefen girma da sauransu to wannan shine ainihin taswirar girman ɗan adam kuma akwai abubuwa da suke taimaka ma dan adam ya yi wannan ah, watakila rayuwa ta tafi a haka a kai tsaye da sauransu to ina ganin kama akwai waɗansu a kan layi za mu ci gaba muka dawo da amsa ah, tambayar malama muna assalamu alaikum wa alaikum salam na'am barka da wa ke magana maryam ce daga najeriya malama maryam daga najeriya me tambayan ki tambaya ta ana dakta ranan nan da na yi tambaya akan ulcer na'am to kuma ina da ciwon suga ciwon suga kuma ina da hawan jini to eh. da kuma hawan jini eh to a duk lokaci tafin kafata tana mini zafi kama ana sa wuta daga ciki kullum sai na rika tsoma ta haka cikin ruwa nake jin daɗi na'am kuma sugar nau yana yawan hawa da hawan jinin To shi ne dakta nake neman shawara. Ba kya zuwa asibiti kenan? Ina zuwa asibiti. Wannan asibiti kike zuwa? Aminu Kano nake zuwa. Aminu Kano? Eh. Shi kuma likitanki yana farin ciki da yadda kike shan magani da yadda shigan yake da hawan jinin koko suna miki fada cewa akwai matsala. A'a yana ta mini bayani kuma idan ma su ya hau allurar na insulin ake yi mini. To lallai ina ganin dai akwai matsala akan samu matsala ko ta wasa ko kuma watakila maganin ba shi da kyau a inda kike saya saboda idan mutum yana da ciwo kuma likita ya tantance eh. irin maganin da ya dace ya sha ya kamata a ce sigar naki ya sauka kuma bai kamata a ce yau ya hau gobe ya sauka ba e zan yi miki bayani bayan nan eh, na'am na'am bayan nan kuma idan na je na aiki gaban wuta haka na'am idan na gama da na zo sai in dinga haki kuma sai jini na ya hau zan yi miki bayani akwai dai matsala wajen magungunan naki hajjiya maryam ina ga watakila akwai bai akwai matsalan shan magani da bayanin da ake miki insha Allah zan yi kokari na miki bayani ba wuta ne take zaki hakim ba eh. ina ga tafiya ne kamar yanzu maganin da nake sha ma hmm. dakta glucose ne da dawanin na sugar na hawan jinin fa na hawan jinin kuma ya mun sunan shi <laughs> da manta sunan shi amma shi ma ina shan shi kan lokaci yadda likita ya ce kala nawa ne na hawan jinin guda biyu ne kala biyu na hawan jini zan miki bayani yanzu idan kika tafiya misali kika je bayi ko kika dauki ruwa a bokiti ba kya farfashi huci eh in kika je bayi ko kika tafiya ba ta numfashi haka sama sama eh, in na tafiya ina numfashi sama sama dakta saboda ina da kiba sosai ba ba bane zan yi miki bayani kar ki damu to shikenan nagode insha Allah zan yi miki bayani eh to masha Allah eh. to madalla to to za mu ci gaba kamar akwai wani akan layi kuma assalamu alaikum to layi ya yanke alaikum salam wa alaikum salam wa ke magana Umma Fatima je daga Benin. Umma Fatima daga Benin Republic ko Benin City? Benin Kotono. Oh, eh Benin Republic kenan. Eh. to me tambayar malama ta kotono malam tambaya ta yi ta ce na'am ina fama da ina fama da wannan wannan na sa family planning to wannan iri kika sa na sa roba ne a hannuna na haku guda biyu haka aka samu ok wanda ake sa a kasan fata eh to to na ji eh sai nake nake bleeding to sai da na sai da na shekara da na shekara ban ga period ina ba eh. sai da gaba kuma na'am period yawa sai na kai kwana goma sha biyar ina abu guda na'am ina fama ina ta fama duk yanda na yi magani in na je ta ci ba are nake ji ba to to eh, ina jin ki na'am in in na je ni asibiti eh, na'am ban san me zan ce musu ba sai na nemi wani ya raka ni asibiti lokacin da aka sa miki din da wani yare suka sa lokacin da aka sa miki da wani yare suka miki bayani da wata muka tafi amma ba su yi min bayanin cewa wannan ya min daidai ko bai min daidai ba a to an yi kuskure kana neman fulani kawai suna yi maka a ah, lama ummu kin kun yi kuskure tun farko ba haka ake yi ba zan yi miki bayani kun yi kuskure tun farko kamata ya miki bayani ki zaba eh sai da aka ce min wanne ne ke so wai akwai roba da ake sawa na shekara biyar sai ai shekara ɗaya rike expire babu laifi zan miki bayani malama ummu sai kuma mana akwai tambaya na guda ɗaya to sai in yawan ji zuciya gabana yana faduwa kaina kuma na ciwo kina da hawan jini idan raina ban taɓa sanin ina da hawan jini ba ne. To. In raina ya ɓaci. Eh. Sai rinka bin bibiya abu a raina. Shi me yasa zuran ke ke ɓaci? Kuma ina sa ko me abu kaɗan ko yaro ne min abu na ji raina ya ɓaci sai in rinka bin abin a raina zuciya ta ta yi ta tsinkewa tana bugawa. Ke kuma ba ki da haƙuri. Sai kuma <laughs> sai kuma wannan ina fama da rama to kina kina fara mada rama. eh to wallahi rama ya min yawa sosai in ka gani kamar wanda nake jinya kuma ina na kanan to kin je asibiti sun duba sun ce ni tablet na'am ban je asibiti ba gaskiya akwai tablet mutane suke sha a nan ga sai su siya sai su ta sha sai kaga suna cin tuwo sosai to ni kuma ina gudun cin tuwo saboda ba kai ya saba wa shari'a musulunci to kar ki damu za a miki ai taki to ina so bayani abin da zan ci ya dan kara kumari za a miki bayani insha Allah kar ki damu to na gode to masha Allah to masha Allah to muna bayani akan uh, tambaya ta farko na malama Maimuna Usman nake maganan cewa kamar akwai wani su alayi kuma assalamu alaikum to ya tsinke cewa su 'ya'yan halishi kansa ana maganan kansa abu ne wanda watakila zai wuce kimar control da ake yi misali kamar gini ne ake yi na gida ko wani abin nan to sai kasance cewa masu ginin maimakon su gefe ɗaya da gefe ɗaya da window sai wani ya zo kawai ta ɗora bulo yana kwaɓa siminti yana sawa ta gefe ɗaya to wannan zai zama kenan an samu matsala a nan gurin to me yake faruwa a kansa shine ainihin control da aka sa wanda zai gyara yadda 'ya'yan halitta za su yi growing za su yi rika girma kenan misali hannu ya karu da sauran bangarorin jiki sai wani ya zo ya fita daga wannan control din sai ya wuce to ita wannan leukemia din su 'ya'yan halittar jini da suke cikin bargo su ma suna cikin wannan control din ana fidda su akwai waɗanda bayan kwana hudu za a canza wasu akwai waɗanda bayan kwana ashirin waɗansu bayan eh, watakila kwana kaza da sauransu za a canza to wani lokacin sai zo ya wuce control din sai a ta fitar da su to kuma idan ana fitar da su da yawa dinnan dama za a fitar da su wanda ba su da inganci saboda duk abin da aka ce mutum misali yana iya ɗinke ko tela a ce misali yana iya ɗinka hula ko riga guda daya a kwana biyu sai aka zo aka matsa mishi cewa dole sai ya rika dinka riga goma a cikin kwana daya ai zai ta yi furfur wani gun da an zo da an sa hannu aljihu ya yage da sauransu to su ma yanda ake ta fitar da wannan kwayan halittar sai su cika ainihin jini din kuma yawancin su duk ba su da ba wani kima ba su da kyau ba su da wani inganci sai zama na cewa jinin ba mai fa'ida ake yi a jikin dan adam ba wannan shine a takaice abin da ake kira shi leukemia ko kuma kansa na blood to kansa na blood dama kala kala kala ce ita nata nau'in leukemia ne to ni ina ga tunda ta je asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello da yake a Zaria ina ganin ya kamata ta koma ba wai a ci gaba da chlorambucil kawai shi kenan ba shine magani ba maganin da ake bayarwa na leukemia nan ana hada su magunguna ne kuma ya danganta ga wace irin leukemia ne akwai wacce ake ce mata acute wacce ta zo tashi daya akwai chronic wanda ta daɗe tana jikin ɗan adam da sauransu so ni ina ganin ya kamata a koma a je a kara bincikawa saboda ko me ya faru an ba mutum magani a asibiti gobe ya tafi gida sai ya ji matsala dole yana da hurumin ya dawo ya zo ya ce shi fa bai ji sauki ba da sauransu in ma za a canza likita ne in ma za a gayyato wani likita ne da wata kwarewa a wani bangare ya zo ya duba sai a abin nan sai a duba amma ba wai a zanna ana abin nan ba to sannan an yi maganan kumburin ciki da yawan gudawa duk wanda yake gudawa cikinsa zai kumbura to ina ga dalilin da ya sa take gudawan ya kamata a nema tana shan wani magani ne tana shan wani cin wani abinci ne da yake sa gudawa din to idan aka yi maganin wannan insha Allah kumburin cikin shi ma a zai yi sauki su kuma kurajen da suke fita suna da alaka da shi ciwon nata na leukemia likitan da yake dubawa shi za a je insha Allah zai yi bayani akan wannan al'amari din to ina ganin a gurguje shi ne tambayar ita wannan malama eh, maimuna usman daga funtuwa to sai wannan aka bugo waya da yanzu nan kuma malama maryam daga najeriya ta ce ita tana da ciwon siga tana da hawan jini tana zuwa asibitin malam aminu kano sannan kuma tana samun zafi a kafarta sannan in ta je ta yi girki a kusa da wuta za ta rika nan in ta shiga bayi ko ta ɗauki wani abu ta tafiya tana nan tana huci ta ce wai saboda tana da ƙiba. to ni ina ganin ba kibar ta bane daga bayanin da ta yi ina kyautata zaton maganin da take sha na hawan jini da maganin da take sha na ciwon siga ko dai likita sun rubuta shi akan ka'ida amma watakila inda take samun maganin ba mai kyau bane saboda al'amarin gaskiya da yake faruwa shine especially kamar mu ba kamar a wajen mu a Najeriya ana samun magunguna wanda lallai na jabu ne so ya kamata watakila a duba a sha ɗaya kenan na biyu ina fatan ba ita malama maryam ce take wasa da maganin ba saboda muna da ɗabi'a mu mutane wanda in aka ce mutum ga maganin da zaka sha kuma dimun da'imin zaka zauna kullum sai ka sha shi sai an anje je gidan biki ko kawaye sun zo ko ana hira da yan uwa da sauran sai a ce ai za a mutum ya ta magani har iyakacin rayuwarsa kar ya zo ya samu shi side effect wane ne wane ne da sauransu to kuma sai ya zama cewa mu mun fi yarda da irin wannan maganganun na gidan biki akan maganar likita to shi bayanin kawai da muke anan gurin shine tunda aka haifi mutum da ina ganin da Allah halitta masa baki ake bashi abinci yake shan ruwa yake cin komi na kasarsu su ko tuwo ne ko menene amma ya aka yi bai nemi su samu side effect daga wannan ba sai daga kan maganin da zai samu mishi lafiya so ba gaskiya bane a ce dan mutum yana shan magani wai zai samu side effect saboda yana shan shi har ƙarshen rayuwa ya waye ma ya san iya ƙarshen rayuwa inda ta tsaya har da zai ce ai magani zai kawo mishi matsala ba wanda ya san kwanakin da zai ba wanda ya san shekarun da zai misali saboda haka abin da ya kamata rayuwarka da take hannunka ita ce rayuwarka ta yanzu ita ce hannunka so idan aka ce ga abin da zai kyautata maka rayuwarka ta yanzu sai ka yi shi saboda shi ne zai zai taimake ka so kuma ina ganin watakila ba hujja bane a ce ai ana shan magani da sauransu to ina fata malama maryam tana shan maganin ta akan ka'ida idan tana shan magani akan ka'ida magani ya zama na cewa kuma magani yana da inganci to sai ta koma gurin likita ta yi musu bayani saboda bayanin da ta yi ciwon ta baya gyaruwa da kyau sannan kuma hawan jinin da take da shi shi ma ina ganin watakila bata ma tana sunayen magungunan take sha ba guda biyu watakila ba a gyara shi da kyau ba saboda shine idan ya yi nisa ya tsanani zai zo ya shafi zuciya ya zo ya shafi kwakwalwa ya zo ya shafi koda to na zuciya nan shine yake kawo numfarfashi da tari a watakila da an yi aiki ko a ɗan tafiya sai mutum ya fara numfarfashi kafafu su kumbura in an kwanta da daddare za a yi bacci ba a iya bacci straight sai dai mutum ya tashi ya zauna haka da sauransu ko ya sa filo da sauransu to duk alama ne da yake nuna cewa malama maryam tana fama da matsala hawan jinin nan bai gyaru ba kuma ina ganin hawan jinin nan ya shafi zuciya shi yasa yake bata wannan matsalar to ina ganin a shawarar da zan ba malama maryam asibitin malam aminu kano babban asibiti ne asibiti ne na koyarwa bayan da za a yi a ce a asibitin malam aminu kano a kasa yi mata maganin wannan matsalar tata ko da yake na yi bayani akwai matsaloli da zai faruwa likita zai iya ko bai nasa akan ka'ida to amma sai ya kasance cewa watakila maganin da aka saya ba mai kyau ba ko kuma watakila ita malama maryam bata fahimci bayanin shan magani ba ko kuma malama maryam tana wasa da shan magani wannan shine shi zafin da take ji a kafa watakila kafa tana zafi tana zugi da sauransu ya nuna alaman cewa siganta ba a gyara shi da kyau ba saboda wato wannan shi ɗaya daga cikin matsalolin da suke zuwa kenan idan mutum yana da ciwon suga da ya daɗe kuma aka kasa shan kansa to shi ana kiransa peripheral neuropathy wato sai ta yi hattara daga nan ne kuma idan abin ya tafi zai iya jan giza ya je kawo mata matsala har ta kama cewa watakila sai an yanke kafa wanda kuma watakila na tabbata a asibiti ta sha ganin mutane masu fama da ciwon suga wanda aka datse kafa ko dai kasan gwiwa ko saman gwiwa sai a ce sai an yi kafa katako da sauransu allah shi kiyaye allah ya sa ba za a je nan ba malama maryam allah shi kyauta kuma amma sai a yi hattara sannan sai tambayar ummu ummu wa uh, ummu fatima ne ko daga benin republic wanda ta ce min ita tana da matsaloli matsala ta farko da take da ita shine ta je ta yi family planning amma ina ga yanayin yadda aka yi family planning din ya zo da mishkila saboda ta ce ita ta je da wata bata jin yaren mutanen benin ina ga french suke yi sannan ta ɗauki wata suka tafi aka ce mata akwai family plan da za a sa mata a ƙasan fata ya shekara biyar da sauransu to ba haka ake zuwa yin wajen family planning ba yin family planning ana yin sa ne in zai yiwu ma ki tafi da ke da mai gidanki ku je ku samu likita ko malamin lafiya da yake lura da wannan gurin family planning din a zaunar da ku a muku bayani cewa ga abin da ake yi ga abin da ake family planning nan ga irin su a baje su wannan kaza yake yi ga matsalolinsa wannan shi ma kaza yake yi ga matsalolinsa wancan shi ma kaza yake ga matsalolinsa idan aka baje muku sai a tambaye ku wanne ne kuke so ba irin yadda aka tambaye ki kawai akwai na shekara biyar gashi gashi ba a'a kowanne magani da za a baki sai an gaya miki cewa zai iya kawo matsala kaza zai iya sa watakila gashi jini kamar naki jini na ta zuba ya ki tsayawa da sauransu ga ciwon kai ga bugun zuciya da sauransu ba mamaki suna da alaka a da waɗannan ko da ke zamu zo mu magana bugun zuciyan shi ma amma dai watakila abin da ya kamata a fahimta a nan shine ainihin yanda kuka yi na farkon nan har aka samu ki wannan roban kasan fatan ki na hannu gaskiya an samu kuskure kuma watakila ya kamata ki koma gurin su a miki bayani in ba su iya bayani ba ko kuma ke kin kasa musu bayani da yaran su gwanda su cire miki sannan ki je gurin da kike jin yaran su daga kotono watakila zuwa lagos ko zuwa gurin da za a yi yaran ki na hausa ai ba wai nisa yake da shi ba kuma ai ina ganin aka ce garin magani ma ai ba shi da nisa komai nisan sa sai a tafi so ki je ki samu wanda suke jin yaren ki ai miki da Hausa ko ai miki da yaren da kike ji watakila a gaya a baje miki kolin su ki zabi irin wanda kike so to ina ga shine watakila zai zama al'ala a wannan amma gaskiya wannan matsala ta jini da yake zuba da sauran su dama shawarar da za a baki shine ki koma wurin su ki gaya musu ga kin sa ya kai lokaci kaza yanzu a jikinki kuma gashi abin da yake faruwa to Allah ya sa mu dace to sai tambayar ki ta biyu kika ce kina fama da bugun kirji da turanci likita ana kiransa palpitation mutum ya ji gabansa yana faduwa ras ras ras ras haka ba da wani dalili ba sannan kuma ga ciwon kai sannan kika ce kuma ki rame in mutum ya ganki kamar kina jinya da sauransu sannan kuma watakila kina jin tsoron ki sai maganin da zai sa ki ci abinci kamar yadda waɗansu mutane a inda kike suke saya ta cin tuwo ke kuma kina jin tsoro kar cin tuwon ke zo ya yawa ya saba ka'ida to fine ba laifi ah, abin da yake faruwa shine malama maryam ni ina ganin akwai abubuwa na farko ah, shi bukun zuciya abubuwa da yawa ne suke kawo shi amma inda kika faɗi naki cewa ya haɗu da rama da kuma ciwon kai da sauransu zai iya yiwuwa kina da wani infection wanda ya daɗe ko ba mamaki zazzabi ko da ke baki magana zazzabi ba saboda haka bari mu bar wannan ba ma dole a ce shi bane to amma ya kamata watakila likitocin da suke duba ki su bincika watakila zuciyarki yaya take aiki idan mutum yana da hawan jini alamun farko da za su iya faruwa da hawan jini in ya fara shafar zuciya shine a fara jin zuciya tana bugawa da an ɗan abu kaɗan sannan kuma watakila in kika yi tafiya za ki jinin farfashi kin gaji ba za ki iya kwanciya ba in dare ya yi ba mamaki za ki watakila za ki ga kin kasa kwanciya sai kin ɗora filaluwa da yawa haka da sauransu to raman da kika ce kina yi shi ma to akwai ina jin wasu akan layi assalamu alaikum wa ki kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam aisha ce malama aisha daga eh, ina daga makka daga makka malama aisha masha Allah oh. to me ke damu malama aisha me tambayan me tambayan ki tambaya ne haka na wai kuri ne a saman ido kuma da muka je mu suka ce za a iya cire shi to ana cirewa ko kuma ana ba da magani ne wanda da yake wacewa don ni gaskiya ban da son shi kurji a saman ido ki bayanin saman idon kisan saman ido yana da yawa haka nan sama kusa da ido ka an fita daga gashin ido yake akan wannan wannan murfin idon da yake rufe kai haka ke rufe ido eh daga an wuce gashin saman idon kan haka kuma a nan yake to kurji ne digo a gu daya ko ya kumbura ne ya suntume gaba daya fatar a'a ba kumbura sosai yayi ba haka shi da nake ce kurji ne ya fito kaman an dora shi a gurin ko kuwa ya ya suntume ne gaba ya kumbura haka duka fatar a'a ba sosai ya kumbura ba dan kadan ne dai haka dan kadan yayi shekara watan shi nawa a gurin bai yi wata biyu ba kwanaki ne dai haka wata ɗaya ne da ɗan kwanaki. Me kin tuna abin da ya sa shi ya zo koko ba wani dalili kawai kin gan shi ne? Da na taɓa kai ba abin ba abin da ya faru haka kawai ni dai na ga ya fito kuma kamar zai ɓace kuma ya ƙi ɓacewa kuma ba ruwa ya yi ba bai yi ruwa ba yana da tauri yi wa taurin haka dai kaɗan ok ko ya yi kamar ɗan tsokar kamar nama haka a'a ba dai kamar nama ba tauri ne dai haka kamar ɗan ƙurfi kuma ba ƙurfi ba to ya yi tauri to shi kenan za a yi eh. bayani malama aisha Allah shi ƙara lafiya na'am to masha Allah to kama akwai wani akan layi kuma assalamu alaikum wake magana ok to masha Allah to ina ganin watakila ah, wannan layin ya katse to ah, tambayar da aka yi muna amsa tambayar malama ummu daga benin republic ina gaya mata cewa ta ce tana da palpitation tana kuma da rama watakila sannan kuma eh, tana ji tsoron cin abinci akwai wani matsala da yake faruwa ana kiran shi na thyroid akwai wani dan makoko ake kiran shi a yaren mu na hausa misali za ga waɗansu wuyansu ya kumbura ya yi makoko to shi wannan in ya kumburi ya girma ya makoko din ba shine matsala ba to a masu kallon mu ina ganin watakila mun ɗebo labari amma ya kamata mu je hutu rabu lokaci insha Allah in muka dawo za mu amsa tambayar umu daga Benin Republic sannan mu ci gaba da amsa tambayar malama Aisha daga birnin Makka ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mun dawo insha Allah daga hutu rabu lokaci waddamada wana idan wata basan tuhun karsan alakun kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun rabon lokaci kamin a tafi hutun rabon lokaci ina kokarin amsa tambayar malama umu daga bene republic wanda ta tambaya a kan watakila bugun zuciya da, kuma family planning mun mun amsa na family planning shi wanda ne ina magana da bayani akan abin da ake ce mishi wani thyroid gland akwai wani dan wata halitta ce a nan wanda ita ne take da watakila alhakin dumama jiki to wani lokacin akan samu matsala da ita za ta yi ta dan kumburi kaɗan wanda ba kowa zai gane ba kamar watakila da ita mace ce mata watakila idan mace ta samu ciki wuyan yakan dan yi kumburi kaɗan ita halittar ta kan kumburi matan da suke da experience in aka kai amarya misali in ta samu ciki sukan gane cewa ai watakila gashi nan watakila matar ta samu ciki ma gashi ya dan kumbura da sauransu to akwai kumburin da yake nau'in ciwo ana kiran shi thyroid toxicosis to in ya zama wannan zai iya zuwa da matsaloli irin wanda ita malama in mu ta yi bayani daga benin republic za ta samu ta ga cewa tana yawan watakila ramewa tana kuma cin abinci din watakila sannan kuma za zuciya za ta rika bugawa da sauransu da su ciwon kai din sannan ta zai rika karkarwa irin yana ta rawa haka da sauransu especially in ta miƙe shi haka zai rika karkarwa sannan zai rika gumi haka da sauransu so ina ganin watakila shawarar da zan ba ita wannan mai matsala daga benin republic tana buƙatar ita ma wannan matsalar a je a bincika mata ita da kyau a gane menene ba dole ya zama shi wannan thyroid abu ne yake damun ta ba zai iya yiwa wani abu ne daban abin da yake faruwa ina ganin mutane kuskuren da ake yi wanda watakila ya kamata mutane su yi hattara idan mutum ba shi da lafiya kawai sai ya ce shi bari ya je kawai lab a mai test aikin rashin lafiya aikin likita ba daga lab ake fara shi ba aikin likita likita ya kamata ka samu ba ka ba shi likita ai shi ne ya kamata ka zauna ka kai masa bayani ya ji labarin ciwon ka watakila ya duba jikinka in ya kama sannan ya ce maka ga abin da yake damunka idan yana bukata zai ce a ji a test amma idan aka ce za a je kawai a je a test ko a yi kaza da sauransu sai mu yi ta shiga rudani irin wannan jiki ya rikice a yi ta ciwo daban magani daban mutane su yi ta shan wahala da sauransu kuma wato muna cikin wani matsala ba ma kaman watakila a mu nan haka west africa su nigeria da sauransu inda akwai 'yan damfara da yawa wanda suke watakila suna fakewa da guzuma suna cutar jama'a sosai mutum ya zo shi bai gane mai yake damun mutum ba sai a ce ai kar ya damu kaza kaza ya hakuri ga bashi wasu ka'idoji da iska a karbi kuɗin shi da sauransu a bashi maganin da ba shi kenan ba ya kamata mai kan mu kyamun laila mu yi hakuri abin da yake kawo irin wannan mutane ba a son a yi hakuri a je asibiti inda za a ga likita kwararre a bilayi to kuma bayan da za a yi mutum in bai yi hakuri bai ce kuma zai samu abin da yake so ina ganin watakila akwai wanda suke kan layi assalamu ah, alaikum layi ya katse to shikenan sai a ƙara lalubowa insha Allah to a rika hakuri a ji a ga likita da ya san me yake yi a yi hakuri dole sai an yi hakuri duk wanda yake son a yi mishi abin nan dole sai ya yi hakuri saboda duk yadda aka ce maka ga likita wanda ya san me yake yi za a ga pressure ta mishi yawa mutane da yawa za su so suna so su gan shi so kuma dole sai an yi hakuri kuma duk wanda ya samu ya ga likita sai an mishi bayani ya gamsu saboda haka ni ina ganin watakila ya kamata mai makamu faɗa yawancin wahalar da mutane suke sa kansu a ciki ko ake sa su watakila irin kawai gido ne da irin wannan da yake faruwa so ina ganin ta daure ta je inda za a bincike ta kwarai a gane menene shi kuma wancan family planning nata a koma gurin wanda suka saka abin nan su cire shi sannan idan za a sake in ma shi za a sa a yi mata bayani ta gamsu wannan kaza yake sawa gashi kaza kuma zai iya faruwa da sauransu to ina ganin an samu layi ah, assalamu alaikum Marhaba Salam malam barka da zuwa. Masha Allah alhamdulillah malam wane ne ke magana? Suleiman ne daga Sudan. Malam Suleiman daga Sudan. marhaba marhaba me tambayar malam tambaya ta shi ne hasasiya ga ni ban san sunan hasasiya da karanci ba amma kawai da karanci na santa na hasasiya gare ni hasasiya atasiya angle eh hasasiya a ƙarƙashin kawo kuna tana mutane sosai idan abinda za ka yi ka fahimta kai kokari ka min bayani da hausa ya kake ji zan iya maka bayanin menene ai wato cikin ta yana da wata cutar da ake ce hasafiya eh ya take yi cutar ya take maka a kafar ya take maka shi nake so in ji na'am kai nake ji kai kai kai kai kai a kasar kafanka na ba ta yi ba shi ne karkashin cinya ta oke cinyanka daga cikin cinya eh ina eh, ce mata hasasiya da a bayanin kanta je an bani wani ce mai daga wajen maraina sama ko ko ƙasa eh inda inda ka ya haɗu da cinya kenan can wajen wajen wajen gabanka eh kwarai wajen gabana duka biyun duk ba duka gefe biyu suna ƙaiƙayi Eh. fatar tana ɗayewa ne tana ɗayewa wani karra idan zafi ya yawa to babu laifi shi ne ke damunka eh, to a ba sunan magani za a faɗa maka bayani za a yi maka karka damu zai maka bayani insha Allah eh to shikenan to insha Allah za a yi maka bayani akwai wani akan layi kuma Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Ummu ne daga Najeriya. Ummu? Ummu Yumin. Ummu Yunin? daga Najeriya. To ina jin malama. Malam tambaya na shi ne. Na kasance ba ina abun nan wani lokaci idan ina al'ada hakan nan ina jin wata. Na'am. to da ina jin wata bana yawan yin bleeding da yawan zubar da jini ko wani abu haka amma sai ya zama na yanzu idan ina jin wata ko yaushe ina yin bleeding har yana yawa sosai kwana nawa eh to baya tsallake min kwanakin al'ada na kam nawa ne kwana shida nake yi to so amma a cikin kwanaki in kullum sai zama bilidin yana yin yawa sosai kuma da ba na yi ina zubar da jini sosai yana yin dunkule dunkulen jini eh yana yi to sosai na je na samu doctor sosai na masa bayani Na'am. Na yi skainin ya bani magani duk dai a na yi skainin so da na da daga skainin din irin sai aka ɗibi ma jini daga mahaifana, haka suka gwada. Na'am. to da na dawo na zo na dawo masa da result da ya gani sai ke ce mini shi ba maganin da zai bani amma yana ga shi kawai shawara da za a ban wai a cire min mahaifa shi likitan eh, eh, shi likitan gani ne shi likitan gani doctor ne shi likitan gani ne eh to yana dai duba marasa lafiya amma gaskiya ba asalin gani bane a wani gari yake a wani gari kike ke ni ina yola ne a yola Eh. to to shikenan to shine na'am eh to shine sai ya ce mini sai dai akan sai an yi tiyata an cire mahaifa to ni kuma gaskiya sai na ji hankali na bai dauka ba shine nake so yanzu an yi cikakken bayani akan hakan din ke kuma shekarun ki nawa yanzu shekara na ya kai arba'in kin haihu sau nawa na haihu alhamdulillah sau nawa ina da tara Aiwa tara Eh. to ba bari ko eh na taba sau daya to to shikenan to to ba laifi za a yi miki bayani insha Allah za a yi miki bayani mun gode na'am akwai wani wayan kuma hello eh, assalamu alaikum wa alaikum salam na'am wake magana abdurrahman isa daga Abdurrahman Isa daga Sudan. Daga Sudan. Daga Sudan? Daga Sudan. Eh, na'am, na'am. Na'am, to me ta Ina da matsala a jiki na wani lokaci ciwo yakan ta samu ciyan baya, ciyan kafafu, ciyan hannuwa. Ciwon baya, ciwon kafa. yawwa na je madaftoci sun shi a kirga to matsalar da ta faru ko da idan na je za a yi test ina za a binkita duka ba za a samu ciwon ba iyaka ɗaya akwai wasu kwayoyi da ake ce ma ban san sunansu da turanci ba amma akan ce musu musakkin kawai ko da yaushe in na je wannan kwayoyin su ne ake ban suna ɗan kwantar mun da ciwon in samu sauki kaɗan kaɗan lokacin shi ya tafi shi kenan amma na yawo asibiti ko ina dai ban samu ba yanzu gwiwoyinka ne suke ciwo ko kuwa a ciwo ne cikin ƙashi ƙafafu wani lokaci wani lokaci baya wani lokaci a wazo haka yanzu shekarun ka nawa kai ni shekaru na yanzu talatin da dai to wani sana'a kake yi Yau sana'ar da nake yi mu matsora ne. Maɗoran me? Maɗoran mutane kuma wanzamai ne. Ok, ɗorin ƙashi, ɗorin eh, karaya? Eh. Ok, to, kuma wanzami? Eh. To, to, da kyau, masha Allah. Yawa. To, za a yi maka bayani. Yawa, insha Allah. Eh, babu laifi, insha Allah za a yi bayani. Yawa. To, masha Allah. to babu laifi to to to yanzu za mu a gurguje mu amsa tambayan malama aisha daga makka ta ce kurji ne ya fito a saman ido akan fatar ido nan kurjin yake to ina ganin kamar akwai waɗansu akan layi salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam wake magana maimuna ce daga nigeria malama maimuna me tambayan malama don Allah ina fama da ciwon nono ne guda ɗaya. To. To idan nonon yaro daman nono ɗaya yake sha baya shan ɗayan nonon. Na'am. Wanda yake sha ne yake ciwo wanda yake sha ne yake ciwo ko wanda baya sha din ne? Wanda yake sha din ne yake ciwon. Ya ciwon yake. Ya ciwon yake. ya ciwon yake akan eh, akan nonon da ke tsotsa koko a gefen shi ne a a gudan cikin ne yake kumbura to sai ya yi yaya idan ya kama yana sha kuma sai ya yi ta zugi to nonon sai ya ta girma hakan nan da kanshi kuma sai ya zo ya ta taɗewa to kin je asibiti na je asibiti biya sai suka rubuta min ibuprofen da kuma ampicillin to to babu laifi za a yi miki bayani to na da to masha Allah amma in dai wanda yake ciwon ne shawarar zan baki shine ki kokari kar ki ba yaron wannan saboda akwai ciwo a cikin sa na nace wanda yake ciwon sai ai kokari kar a ba yaron shi a bashi wanda baya ciwon ya sha to insha Allah saboda yana da ciwo shi eh. zan yi miki bayani insha Allah kuma da masha Allah malama Aisha daga Makka ce kurji ya fito a saman ido fatar ido nan gurin to wannan ina ganin kamar kurji zai iya fito a ko ina saboda saman ido nan akwai fata ne wanda take kamar fata kowanne bangaren jiki haka so kurji zai iya fitowa a gurin kuma gaskiya babu wani kwaran magani da za a baki ya warkar da kurjin dan kin ce digo ne haka yana da ɗan tauri haka da ɗan karfi akwai ciwon da yake faruwa a kan fatar ya zama na ko kwayan cuta su shiga ya kumbura shi ya rika ruwa ya rika ja to shine wannan aka bada magani zai iya sacewa amma wannan naki shawarar da zan baki a je a samu likitan ido su duba su baki shawara su muke bayani gamsheshe ba wani likita da zai fara wa mutum magani ba tare da mutumin ya yadda ga abin da yake damun shi fara sha ba idan ba a yin haka to watakila ba a bi ka'ida ba ka'idar aikin likita shine idan mutum ya zo da ciwo likita ya duba ya mishi bayani ga matsalaka ga matsalaka ga matsalaka kuma ga abin da ya kamata a yi in Allah ya taimaka Allah ya so ya kaddara za a samu sauki bayan lokaci kaza idan aka sha zuwa lokaci kaza ba a samu sauki ba sai a zo a tambayi likita to likita ka ce kaza zai faru sai kuma gashi kaza bai faru ba da sauransu so ko da aikin ne shi ma in ma cirewan za a yi za a yi operation din za su yi miki bayanin me yasa kuma menene hadarin yin operation din saboda kar ma ki je a sake a cikin wata matsala to insha Allah ina ganin wani abu kuma balle ma watan shi ɗaya kawai da fitowa da yan kwanaki ina ganin ya kamata a je a samu likitocin ido kuma ba ko ina za a je ba a je gun likitan ido da ya kware to wannan shine a sai tambayar Suleiman daga Sudan ya ce yana jin kaikayi a matse matsin kafan shi sunan gurin kenan cewa a cinye shi a matse matsin kafa to shi wannan ana kiran shi watakila ana kiran shi tiniya tiniasis kenan kamar ciwo wadda kwayan cuta ne nau'in fungus su suke kawo irin wannan ciwon a matse matsi kuma ba wai watakila wani magani za a rubuta mashi da sauransu ba abin da yake kawo shi ummul a ba'isinsa saboda yawanci nan gurin in ka lura ai yana cikin a rufe yake yana gumi watakila kuma kana sa dan gajeren wando haka na ciki wanda yake na nylon nylon shine rigan da za a sa shi wanda ba auduga ba ne to idan ya zama nylon zai rika daukar tara zafi a gurin to su kuma wannan kwayoyin cutan abin da suke so kenan cewa dama gurin ya zama a jike kuma ya zama ya yi watakila ya yi danshi ya yi dimi to idan ya zafi ya danshi to su haka suke so to shi kenan zai zo shi yasa irin ciwon da yake faruwa ne a matsayin matsin kafa dan yatsa na can karshe da na biyu ko irin ana sa takalmi na na kobashu to shi yake kawo wannan to maganinsa watakila akwai maganin da ake shafawa amma ummul magani na asalin shi wanda ya kamata shine ka canza dressing in kana sa wando na nylon mai zafi ka rika sa wando na auduga kuma ya zama na ko mai dan fadi haka mai dan sararawa inda iska ta rika shiga ya busar da gurin dan gurin yana bushewa ba sai ka sha magani ba za ga komai ya faru amma saboda danshin da yake shi sa fata take dayewa ta zage da sauransu to wannan shine bayanin malam Suleiman daga Sudan amma idan ya zama cewa an sha magani ko an baka magani da shafa ka warke ka ci gaba da sa wannan wando haka ko gurin ya rika danshi a matse ko da yaushe ba ga yashin iska to dole zaka iya samun wani abin zai kuma dawowa to wannan ya kamata a hatara da wannan to sai tambayar ummi yumin daga nigeria ta ce ita daga yola take cewa jininta yanzu ta shekara ta arba'in kuma alhamdulillah an sami haihuwa har sau tara watakila da bari sau ɗaya sannan tana samun jini yana zuwa da yawa har yana kulewa. ta je gun likita ya ce mata shi kawai yana ganin cire baya fatta ya kamata a yi to ita kuma gaskiya hankalinta bai kwanta ba ina ganin kina da gaskiya amma abin da nake so ki shine tunda likitan ki ba kwararren likita na gaini bane sai ki sai ki je asibitin medical center da yake nan Yola ko ki je specialist I'm sure ina jin akwai wani specialist a Yola ki nemi likita na gaini likitan da ya kware a obstetrics and gynecology sai baki shawaran ya za a yi dole sai an watakila cire mahaifan ne in an cire mahaifan ma ya miki bayanin da zai gamsar da ke ya kamata a cire kuma cirewan zai miki illa ko ba zai miki illa ba sannan menene zai iya faruwa in kuma kina ganin kina so ki kara haihuwa da sauransu sai ki kawo mishi hujjojinki sai ku zanna a watakila ku yi magana ta fahimta da sauransu amma a ce kawai za a cire mahaifa ke bayani bai ishe ki ba da sauransu amma matsala ce wannan ta yawan jinin nan tana faruwa da mata har ma dai a ce wanda suka hayyafa da sauransu haka haihuwa tara zai iya faruwa haka din da sauransu to amma watakila maganin akwai kwayoyin magani watakila za a iya badawa sannan kuma akwai shi ainihin tiyata din na ga ne mataki na karshe in komai ya gagara kenan to ina ganin ya kamata ki nemi specialist gyne doctor ba wai kawai kowane likita ba kuma idan mutum dan yana zaune kawai yana ta yin tiyatan haihuwa da sauransu idan bai kware ba to ba kwararre ba ne kenan yana dai da experience akwai bambanci tsakanin likita mai experience sannan akwai kuma da likita wanda yake ya kware a wannan bangaren kuma kwarewar likita misali a ce shi consultant ne ba shi yake sa shi kuma ya samu experience zai iya miki abu ba so abun ne yana da dan sarkakiya kadan a ina ganin dai watakila zai kyau a samu wani likita na biyu ya gaya miki kiji wanda hankalin ke fi kwanciya da sa to ina ganin insha Allah aka haka za a samu fita sai malam abdurrahman daga sudan shi kuma ya ce yana fama da matsala ta ciwon jiki da ciwon kafa da ciwon haƙarƙari ya ce a wazu na jin da yaren mutanen sokoto arewa ke ko cewa eh, haƙarƙari suna zafi da sauransu kuma shi eh, watakila yana ɗori ne idan aka samu karaya sannan kuma wanzami ne shi to watakila eh, ciwon jiki yana da nasaba da sana'a da mutum yake yi gaskiya idan mutum yana zaune a guri ɗaya baya iya motsa jikinsa saboda sana'arsa misali an zauna misali shi wanzami ana zaune watakila ana ta aski da sauransu ko ana waɗansu abubuwa ba a motsa jiki akwai matsala so ya kamata ina ganin malam abdulrahman in dai irin wannan rayuwar ne ake yi ba a motsa jiki to ya kamata a rika kokarin eh, motsa jiki shi kuma motsa jikin da ake so wanda zai taimaki lafiya shine a yi tafiya da dan sauri sauri haka sassarfa na minti talatin a watakila kowanne kwana biyu kwana ɗaya haka ko akalla sau biyar a sati in kuma akwai gona alhamdulillah sai a rika zuwa gona ana ayyukan dan noma haka da sauran ko a je waya kamar yadda malam bawashi ya magana gewayar gona shine akan fita aje a takarar a zazzaga a ga wannan sun yi nan sun yi nan sun yi to ni ina ganin wata in aka haka insha Allah wannan ciwo zai yi sauki sannan kada iya zuwa asibiti a baka maganin da zai rage maka wato tsananin ciwon jikin yawanci koda panadol ka sha zai abin amma ai hattara wadansu magungunan ciwon jiki suna lalata koda sai kai hattara da wannan to masu kallon mu mun ɗauko bayani akwai ragowar tambaya ta malama maimuna daga najeriya ta yi mana kwantai saboda a yanzu lokaci ya yi za mu ja labulan wannan shiri a nan sai gobe in allah kai mu daidai wannan lokaci kamar karfe goma insha allahu za mu zo mu dora sai mu tashi da tambayan malama mai muna da ta daga najeriya waje tana da ciwon a nonanta amma na yi mata bayanin cewa a yi kokari yaron da yake shan nonon kar a ba yaron nan nonon da yake ciwo din a sha magani sannan a bashi wanda yake da lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu وأحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب